karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta biyar kafin nan akwai tuntuɓin harshe da muka yi a darasi na goma sha ɗaya da wani ɗan uwa ya an karar da ni shi game da abin da ya shafi zumuncin matar aure cewa matarka da ka aura take raye a ƙarƙashin ka, to kullum ka zama cikin tuni da kuma sanin ita ma tana da hakkoki na zumuncin ‘yan uwanta a kanta yadda kake da hakkoki na zumuncinka a kanka kar ya zama aurenka ya zama sanadiyar katsewar zumuncinta to amma wannan zumunci da aka ba ta damar yana karkashin miji mijinta shine mai ba ta izini akan zumuncin shi kuma zai ba ta izini ne ta yi zumuncinta gwargwadon maslaha da ya gani wajen kai kawonta a wajen zuwanta nan zuwanta nan da zuwanta nan so ba zai zama tun da tana da dama da waɗannan hakoki ta dinga wucewa tana fita tana tafiya da kanta ko da izinin mijinta ko ba izinin mijinta ba ta ce tun da gidan iyayenta ne za ta wuce ta tafi ko ba izinin mijinta haka ba zai yiwu ba a musulunci Allah ya samu dace a karatun da muka yi na baya mun yi bayani game da matsayin Allah subhanahu ta'ala. rabbul mashiriki wal maghrib Allah shine ubangijin gabashi shine ubangijin yammaci shine ubangijin mahudar rana shine ubangijin mafadar rana shine ubangijin abin da ke tsakanin su fattakifu wakila ka rike Allah a matsayin abin dogaro Allah ya zama shine wakilinka Allah ya zama shine gatanka duk wani abu duk wani abu da bawa zai yi takama da shi abin ba tabbatacce ba ne in ba Allah ne ya tabbatar da shi ba duk wani shiri in ba na Allah ba ne rushe ne duk wata falala tana ga Allah subhanahu wa ta'ala zalika fadlullahi yu'tihi man yasha duk wata falala Allah ke ba da ita ma wanda ya saboda ka duk abin da zaka nema ka yi kokari ka rike Allah ka rike Allah idan ka sake Allah duk wanda ka rike to ka sake reshe ne ka kama gani idan ka rike Allah ka rike komai in ka rike Allah ka rike komai in ka rike Allah ka rike komai tsarin da muke gudanar da rayuwarmu a kai idan ka yi nazari ka kalle ta da kyau za ka san Allah ke gudanar da abubuwa za ka san Allah ke gudanar da abubuwa ba wani wadda yake da ta'asiri kan gudanar da al'amura tadbirul umur tsara abubuwa yadda za su gudana su kasance in ba Allah ba sai ka ji Allah da kansa yana cewa yudabbirul amra Allah shi ke tsara abubuwa da yadda za su gudana a kan ka kalli abubuwan da kyau iya abin da ke tsakaninmu akwai ayoyi yadda rayuwarmu take gudana akwai ayoyi manya-manyan ayoyi da za su zama abin wa. sai ka ga an ce wannan jami'an ta yaye wani yaro guru ya fita da first class sai ka samu wadda ya fita da fiskalas ɗin din ba dan wani ba ne a Najeriya wannan ya nuna maka Allah ke tsara abubuwa sai a je a yi gasan karatun alkur'ani na jiha wadda ya zo na ɗayan ko wacce ta zo na ɗayan ko a yi gasan karatun alkur'ani na ƙasa duka wadda zai wakilci najeriya duka ko wadda za ta wakilci najeriya duka ba 'yar ko ɗan wani babban malami ba sai ka samu babanta wata kil tuka tasbih ma yake yi mun sai ka samu babansa wani abu yake wannan ya nuna cewa Allah shi Allah shi ke ba da falalarsa ga wannan ya tashi gidansu alkur'ani dare da rana shi kuma wancan za ka samu mahaifiyarsa ma bata gama iya ƙur'anin ba amma shi yake zuwa na ɗaya a jiha ya nuna falala ta Allah yake bayarwa wani malamin ne a samu malamin a gidansa wani ba malami ba ne a samu malami a gidansa wani malami ne kuma a samu bayi da malamin duka yana faruwa waɗannan kawai aiki nuna cewa akwai wadda yake gudanar da waɗannan al'amura saboda ka duk wadda ya rike Allah ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah ya yi kansa gata duk wadda ya sake Allah ya dogara ga wani Allah to ya taɓe Allah ya samu dace yau za mu tashi a farkon aya ta goma Allah ya mana jagora Allah ya samu dace da daidai to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wasbir 'ala ma yaquluna wahjuhum hajran Allah ya ce wasbir alama ya kulun ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi haƙuri kan abin da kafirai suke faɗa Ka yi haƙuri ka shanye ka jure ka ci gaba da kira zuwa ga Allah wasbir alama ya kulun Allah ya ce kai haƙuri kan abin da suke faɗa duka wannan kamar yadda muka ambata tun daga farkon suran suratul muzammil wani shiri da kintsi Allah ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda zai fiskanci kiran al'ummarsa zuwa ga Allah mun ji yadda aka umurce shi da qiyamul layl mun ji kuma irin alkhairai da falala da qiyamul layl yake da shi kamar ya tambayi Allah yace to Allah wannan shirin me zai faru ne Allah ce inna sanulki alayka qawlan sakina za saukar maka da alqur'ani Allah ya juyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya Allah ya zan shine gatansa shine abin dogaransa duk wanda zai dauki wannan al'amari to idan ba ya dogara ga Allah ba ba zai kai zuwa ga ganshi ba to sai Allah ya ce mishi wasbir ala ma yaqulun kuma ka zan kana da hakuri akan abin da suke faɗa duk wanda zai yi kira zuwa ga Allah sai ya toshe kunnan, ba abinda ba za a faɗa ba ba abinda ba za a faɗa ba to amma duk abinda aka faɗan Allah zai yi hukunci duk abinda aka faɗan Allah zai yi hukunci Allah ya mishi kai haƙuri wani lokaci idan suka zo aka taru aka tattauna sai a ce ƙarya ne duk abinda yake faɗan nan abgasu ahlan بل افتراه بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون سكسكة القرآن السنتي sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai kirkiri magana ya jingina ma Allah ba bal suka ce bal qalu suka ce abgasu ahlamin yaye yayen mafarki ne in ya je kwanta duk abin da ya gani a cikin mafarkinsa shi kenan sai ya zo ya tara mutane ya ce Allah ne ya saukar waɗansu suka ce tarahu ba mafarki ba ne kagan abin yake yi zama yake ya natsu ya ƙirƙiro labarunsa da zantuttukansa sai ya tara mutane ya ce musu Allah ne ya aiko shi bal huwa sha'ir waɗansu suka ce mawaƙi ne kawai gogewa ne a harkar waka yake wannan zubin ya ce Allah ne ya aiko shi faliyatina bi ayatin kama ursil al-awwalun to yazo mana da wata mu'jiza mun yadda annabawan farko manzannin farko suka zo da shi idan gaskiya ne Allah ya bishi wasu bil alama ya kulun kai hakuri akan irin waɗannan maganganu kai hakuri walaqad na'lamu annakum yaquluna innama yu'allimuhu bashar إليه أعجمي وهذا لسان عربي Allah ya ce wa laƙad na alamu annahum ya ƙolo na innama yi allimuhu bashar Allah ya ce mun sani haɗuwa suke suna cewa wai wani mutum ne ke koya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi alƙur'ani Allah ya ce mun sani annakum yaquluna innama yu'allimuhu bashar cewa suke wai wani mutum ne yake koya wa annabi kuma wani mutum min ma fa ba balarabe ba wani ba ajami suka ce wai shi yake koya ma annabi alqur'ani jama'a mun gane kamar a samu wani wanda ya gagara a Hausa ya gagara a Hausa ta ko ta ina sai a je a samu wani ibo wadda Hausa bai ishe shi ba sai a ce wai shine malamin sa jama'a mun fahimta Allah sai ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ayyumiluna ilayhi a'jamiyyun Allah ce ai kun fita alayi wanda kuke nunawa kuke cewa shi yake koya mai Qur'anin ba ajami ne ba balarabe ba ba shi da gogewa a harkan zance wa hadha lisanul arabiyyun mubin Allah ce wannan alqur'anin kuma balarabin littafi wa haza lisanun arabiyyun mubin wannan harshe ne na larabci mai bayani daki-daki shi kuma wadda kuke cewa yake koya mishin shi kuma bai ma san larabcin yadda zai koyar da shi ba wasbir alama ya kulun Allah ce kai haƙuri da wannan wa ya kuluna a inna da tariku alihatina da sha'irin majnun kuluna suna cewa a inna da tariku alihatina lishairin majinun shin za mu bar ababen bautanmu allolinmu saboda wani mawaƙi mahaukaci har mahaukaci sun cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da abil haqq wa saddiq al mursalin Allah yake ba mahaukaci bane abinda ya zo da shi gaskiya ne kuma ya gaskata manzannin Allah Allah yake ma annabi wasbir ala ma yaqulun to haka tsarin yake doctor inda mai da'awa ne karka yadda waɗannan maganganu su dinga shigaltar da kai dukka duba annabawan da muka karanta su a baya kar wani abu ya ɗauke ka ya shagaltar da kai zuwa ga isar da sakon Allah ne to haka Allah ya yi tararrashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce kai haƙuri قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الله يقول قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون الله يقول من سن ينا بكن تامك رين irin waɗannan maganganu da suke yi Allah ce mun san baka jin daɗi sai Allah ya ce mishi fa innakum la ka, ba kai suke karyatawa ba walakinna zalimin bi ayatin llahi yashadun Allah ya ce azzalimin ayoyin Allah suke yaka ba kai bane in sun karyata Allah ya ce ba da kai suke ba kai sun san ba za ka yi karya ayoyin ne ba su so inda za ka dawo ka bi abin da suke so za su gaskata ka Allah ya ce da ayoyin suke ba da kai suke yi ba Allah ce to amma dai mun san innahu la yahzunka alladhi yaqulun waɗannan maganganu suna bata maka rai duka wannan tarbiyya ake yi ma wanda zai kira zuwa ga Allah abun sai a hankali dole sai an samu ne juriya dole sai an samu wanda ya san uslubin abun wani abun da gangan za a shirya a faɗa don a baka aiki jama'a mun fahimta duk wannan yana daga cikin tsarin mujurmai haka suke yi sai a bullo da wani abu wadda abun zai shagaltar da ku gabarin abun da kuke yi to shi sai a samu kuma a yi abun da da a wani ku Allah ce kad na alamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu Akwai da shi handi robin gaba mun minan sadi. Kusa, Doruka, bima, ya ƙo luna. Allah ya ce mun sani. Zuciyarka tana ƙunci, bima ya ƙo kan abin da suke faɗa. To yanzu kaga duk wani abu da za a faɗa ya bata maka rai? Ai akwai waɗanda suka gabace ka Manzani da Annabawan kusa? Allah ya mun sani. Ba jin dadi. to a nan Allah sai ce mishi wasbir alama ya kulun kai haƙuri kan abin da suke faɗa fasda bima tu'mar Allah ce fasda bima tu'mar Allah ce kai ta bayyanar da abin da aka umurce kai ta fasa bai kawai duniya tana jin sakon Allah wa a'rid anil jahilin haka ne ko mushrikin wa a'rid anil jahilin Allah ce ka kauda kai akan jahilin Allah ce kai ta bayyanar da abin da muka maka umarni muka yi maka wahali. to dole al'amarin sai ana kallon dama ana kallon ba mai da'awa yana kallon ina ya fuskanta haka aka yi ta yi aka yi ta cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma hakan ya taka wa da'awar birki bai taka mata birki ba Allah ya ce wasbir alama ya qulun ka yi haƙuri kan abin da suke faɗa wa hajjuruhum hajaran jamila ka ƙaurace musu kauracewar da ba ta da kura shine wa a'rid anil jahili lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahilin kowa ya zai yi nashi talla ne ka tallata naka in tallata nawa ya ce to ka kaurace musu ka ci gaba da kira zuwa ga Allah wajurhum hajaran jamila ta kaurace musu kauracewa mai kyau wadda ba cutarwa ba rigima ba tashin hankali ka ci gaba da kira zuwa ga Allah subhanahu ta'ala dukkan annabawa da manzannin nan inda za mu yi ta bin su haka da ka samu ubangiji ya yi ta tarbiyyarsu akan wannan hanyar har kuma suka isa zuwa ga nasara har suka isa zuwa ga nasara fa inna nasara ma as annabi ce duk wata nasara tana tare da hakuri to shi sa zaka ji Allah yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai hakuri kai hakuri kai hakuri ka ci gaba ka ci gaba ka ci gaba lokacin da annabi Yunus alaihi salatu wasallam ya fusata sai aikin ya katse sai da ya koma ya faro shi daga inda ya tsaya da Allah ya zo sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasbir li hukmi rabbika wa la takun ka al huti wasbir li hukmi rabbika Allah ce kai hakuri da hukuncin ubangijinka tsarin da Allah ya dora ka akai ka gudanar da rayuwarka da karantaswarka da kiranka zuwa ga Allah Allah ce kai hakuri akai sai ce mishi wala takun ka sahibil huti kar ka zam irin mai kifin nan ba annabi yunus ba wala ta kun saki bilhud kar ka ɗauki mataki irin matakin da annabi yunus ya ɗauka allah ce ka ci gaba da hankali kuma an kai zuwa gaci wannan tsari da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bi yau ga abin a kowane sashi a duniya kowane sashi kowane lungu dama ya ce wannan abin da na zo da shi ko ƙauye ne annabi ce sai ya shiga alaihi salatu wassalam ba birni ba kauye annabi ya ce sai ya shiga Allah ya samu dace to sai Allah ya ce wazarni wal mukazzibin Allah ya ce amma waɗanda suke ƙaryatawa, suke faɗan suke cutarwa suke waɗannan maganganun Allah ya ce su ka barni da su eh fa zakkir innama anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir Allah ta kai naka da'awan ne kai da'awa innama alaikal balad wa alaina alhisab Allah ta kai ka isar da sabon mu kuma da mu yi hukunci da mu yi hisabi duk wanda ya kangare Allah ce mu za mu yi hisabi duk ya yi Allah ce mu da mu yi hisabi kai naka ka isar kawai wa zarni wal mukazzibin Allah ya ce ka bar ni da masu karyatawa ulin ulin na'mati ma'abuta ni'ima wadda suka ji dadi eh manya kenan idan e, ma shi dan adam ɗaya daga cikin matakai da yake kaiwa ka gane hakikan inda ya dosa shine ya samu wadata eh innal insana la yatqa Allah ya arra ahu tagana dan adam na dagawa Allah ce in ya wadata wani duk kana ganin shi haka haka hakan nan saboda yanayi ne yana dafa gari ya bai <laughs> eh. Allah ce wa zarni wal mukazzibina ulin na'ama waɗanda suka sha ni'ima suke cikin ni'ima Allah ce ka bar ni da su mala'u ke to dama duk inda ka ji ana faɗa da gaskiya to galibi su ne masu faɗa da gaskiya manya masu dukiya da wadata waɗanda madafu yake hannunsu eh haka Allah yake wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وكذلك جعلنا لكل wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin Allah yake mun sanya cikin kowace alƙarya a kabira manya-manyan alƙarya mujirimi ha su ne mujirimin alƙarya eh Allah yake to kabar ni da su wa zarni wal mukazzibin kabar ni da masu ƙaryatawa ulin na'amati ma'abuta ni'ima wadda Allah ya musu manyan ni'imomi a karatunmu na baya ai mun yi bayani da yawa mutanenmu in sun samu ni'ima a lokacin ake dagawa, a yi kama karya a yi faɗa da gaskiya Allah ce to ka bar ni da su duk wani annabi in ya zo za ka ga waɗannan su suke a takin ɗinsa domin wani shi yana ganin garin ko jihar ko ƙasar kamar gidansa ne ko abu da a faɗa in bai mishi ba sai ce zai ɗauki mataki Wa ka za da Allah fi kulli karyatin a kajirin Allah ki kowace alƙal'aya tana da irin wannan mujallar. Manyan su suna ganin kamar komai a ƙarƙashin ƙafansu ya ke. To gaskiyar ma in ta zo, in ba yadda suke so ba ne, to sai su yi su, ta ƙafa su ta ta, to in gaskiyar sai kuma kana na ɗora ƙafa sai ka ce ka ɗora ƙafa a kan kaushi. Duk Alƙur'ani ya kaza وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا في الدنيا ما هذا ما هذا إلا بشر يأكل يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون الله يقول وقال الملأ من قومه الذين كفروا manyan mutane daga cikin mutanensa wadda suka kafirce ma Allah sai suna gaya wa mutanensu wa kadzabu ƙa'ida qa'il akhirah Allah yace bayan sun kafirce kuma sun ƙaryata haduwa da lahira wa atarafnahum fil hayatid dunya Allah yace mun jiyar da su dadi a rayuwar duniya sai su ce ma haza illa basharun mislikum wannan annabin kun fa manzon kun mutum ne kamar ku ba abin da ya fi ku da shi domin dama duk wanda ya sha wannan giyan shi gani yake in dai baka kamo shi ko ka fi shi ba kai ba kowa bane yana auna kima da dukiya in dai ya fi ka dukiya to kai banza ne in ya fi ka mukami to kai banza ne zai iya zagin ka a cikin jama'a zai iya walakanta kai to zarta ka a cikin jama'a to ma'auninsu wajen kima ma'auninsu wajen fifiko shine abin duniya suka ce ba abin da ya fi ku da shi to duk annabi in ka je za ka ya gamu da waɗannan mutane duk inda ka ji wa ƙalal mala'ul lazina takbaru min ƙaunihi mala'u in an ce al mala'u hum ashraful ƙauni mala'u su ne manyan mutanen cikin waɗanda su ne suke da dukiya da mulki to galibi za ka samu su ne waɗanda suke faɗa da gaskiya akan samu bayan allah nagartattu daga cikinsu amma dai mafi yawan mala'u za ka samu su ne suke kawo cikar ma abin da ya shafi daidai jama'a mun fahimta ai annabi shu'aib shi zama suka yi suka kira shi izo suka zauna suka ce mishi to wannan da'awa da kake yi karantarwa da kake yi so ya isa haka ko dai ka dawo kan tsarin da muke kai aƙidar mu addinin mu tafiyar mu ko kuma ka tattara naka ya naka da wadda suke bin ka kubar gari in ba haka ba ba da ku ji daɗin abin da zai biyo baya ba قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين كذبت رينا على الله كذبا إن قدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها قال الملأ الذين استكبروا من قومه الله كسي من يمتانن da suka yi girman kai wajen karban gaskiya daga cikin mutanen annabi shu'aibu suka ce mishi la nukhrijannaka ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka min za mu da kai wallahi daga cikin alƙaryarmu da kai da waɗanda suka ba da gaskiya da kai au la ta'udun na fi millatina ko kuma ka dawo kan tsarin mu da addinin mu da aqidar mu wannan ba na uku shu'aibu ba na uku la naka ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina za mu fidda kai daga cikin alƙaryar mu da kai da waɗanda suka yi imani tare da kai aw la ta'udun fi millatina ko ka dawo kan hanyar mu kala sai yace musu awalau kunna karihin yace ko ba mu so haka da ai sai ya ce musu kadifta raina allallahi kariban in udna fi millatikum ya ce ai mun ci amanar Allah mun yi yarfel ma Allah mun yaudari Allah in udna fi millatikum in mun dawo kan wannan hanya hanyar kun da ba gaskiya ba hanyar kun da jingina ma Allah wani abin bauta ne hanyar da bata cancanta ba bata dace ba ga Allah kuma mu dawo kanta kadifta raina alallahi kadiban yace ai mun kirkiri ƙarya mu ma mun jingina ma Allah in ubna fi millatikum in mun dawo wannan hanya ba'da idna jana Allah mina yace bayan Allah ya tsamar da mu daga hanyar yace mu koma yace musu bada ai ba ba ɗayan biyu ba ɗayan biyu ba za mu bar gari ba kuma ba za mu dawo hanyar ku ba amma dai wala nasbiranna ala ma azaitumuna duk cutar da mu da rafi damu mu hakuri har Allah ya hukunci tsakani duk wani manzo duk wani manzo sai da aka mai wannan magana sannan kuma sai da ya ce a'a muna nan da ku muna nan da ku za mu ci gaba da kira zuwa ga Allah amma za mu yi haƙuri akan cutar da mu da za ku to haka su annabi salihu alaihi salatu wa salam shi ma yana da waɗansu miyaku Allah ya ce a Qur'ani su tara su tara wa kana fil madinati yufsiduna fil ardi wa la yuslihun قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن ثم لنقولن Allah ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahabin cikin alƙaryar Annabi Salihu Allah ya ce akwai waɗansu mafiyas guda tara waɗansu miyagu su su tara haka Allah ya ce kowace alƙarya suna nan suna kallon ku ne kawai duk abin da za a yi su ne in zaɓe za a yi na ciyamomi da su koma su zauna a ce a local government ka za a ba ma wani a local government ka za a ba ma wani a local government ka za a ba ma wani ko kuma gobe ku fito ku je ba kuriya shi ne sanar da zaɓen ma za a iya gaya mishi abin da zai sanar kafin ku je ba kuriya wa kana fil madi to yanzu wanda ya karanta qur'ani akwai shekantakan da bai gani ba komai Allah ya yi bayani a qur'ani komai in kana ganin wane wai kaza ne mutumin arziki ne to da ka karanta wadda ya fi shi sanin ya kamata idan kana ganin wane maras mutunci ne maras arziki ne to da ka karanta wadda ya fi shi rashin arziki wa kanat almadinati tis'atu rahabin Allah yace a cikin alƙaryar Annabi Salihu akwai waɗansu mutane tara yufsiduna fil ardi wala yuslihun Allah yace barna kawai suke a cikin alƙaryar Allah ya ce ba su gyara duk abin da sunansa gyara Allah ya ce ba su yi barna Allah ya ce barna kawai to shi ma annabi salihu a alaihi salatu salam sun taba zama sai suka gayyaci wadda suka yi imani da shi din a zaman shi ban da shi sai aka tura duk wanda ya yi imani da annabi salihu a kira shi aka kira dukkan wanda suka yi imani sai suka yi zama da su manya kenan قال الذين استكبروا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا ربهم قالوا إنا بما أرسل به القرآن القرآن قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون to sai suka gayyaci duk jama'ar da suka yi imani da annabi salihu alaihi salatu wassalam aka sa waje aka ce a zo a zauna da suka zo zama da su Allah sai ce قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا من يمتاني na mutanen annabi salihu alaihi salatu wasalam sai suka ce lillazi na stubi'ifu ga waɗanda aka raunanar talakawa waɗanda suke bin annabi salihu liman amana minhum daga cikin wadda suka yi imani da annabi salihu sai suka ce musu a ta'alamuna anna salihan mursalin min rabbi yanzu ku kun yadda salihu aikakke ne daga Allah tambayan da aka musu kenan a ta'alamuna, shin yanzu kuna da sani har kun fahimta kun yadda anna salihan mursalun min rabbi cewa wai salihu kajiyar rashin kunya mursalin min rabbi wai aikakke ne daga Allah suka tambaye su kun yadda qalu sai talakawan suka ce inna bima ursila bihi mu'minun mu fa duk abin da aka aiko shi da shi mun yi imani ranka ya dade kalan lazina takbaru sai manyan suka ce inna billazi amantum bihi kafirun mu kuma duk abin da kuka yi imani da shi mun kafirce da shi inda zaman ya kare kenan yanzu kun yadda salihu manzo ne Allah ne ya aiko shi suka ce duk inna billazi ursila bihi mu'minun mun yi imani da abin da aka aiko shi da shi su kuma manyan sai suka ce musu kalan labinan takbaru su manyan da suka girman kai din sai suka ce inna billazi amantum bihi kafirun mu kuma duk abin da kuka yi imani da shi mun kafirce to sai aka wace to da aka wace sai aka je aka yi zama na gaba shine na suratul namli da aran mai karanta suka ce tufa abin da ya kamata kawai mu kashe shi a hada da shi da matansa da ƴaƴansa duka a kashe su saboda kar a bar mana wani mai tunani kuma a cikin alkaryarmu wa kana fil madinati tis'atu rahabin Allah yace a cikin alkaryan akwai waɗansu miya su tara yufsiduna fil ardi suna mugun barna a bayan kasa wala yuslihun Allah yace ba su gyara qalu sai suka hadu suka yi mitin sai suka ce taqasamu billahi bi ma'ana tahalafu billah dukan su kowa aka ce yazo ya rantsi da Allah ya sanar tanna huwa ahlahu ai lanna huwa ahlahu laylan cikin dare zamu je mu kashe shi ma'ana cikin dare da mu sa a kashe shi da iyalansa duka thumma lanaqulanna liwalihi sannan in gari ya waye bayan an yi kisan sai mu je mu gaya ma wadda za su bi jininsa yan uwansa ma shahidina mahalika ahalihi ai mu lokacin da aka kashe shi ma ba ma gari wa inna la sadiqun kuma wannan ita ce magana gaskiya saboda kan lokacin da kai abun ma ba ma eh muna waje mun ji labarin abin da ya faru da malam <laughs> ina mun ji kalu ta kasamu billahi kowa sai da ya sa hannu ya rantse da Allah akan kisan annabi salihu to duka wannan doktor Allah na gaya mani saboda duk wanda zai shiga saha ta da'awa ta kira ya shirya mu abu komai na iya faruwa komai na iya faruwa ka dubi yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk hanyoyin da za a bi ba hanyar da ba a bi ba a tsaye da da'awar shi yasa ita da'awa ita da'awa karanta zuwa kira zuwa ga Allah dole mai da'awa ko mai karanta zuwa wallahi sai ya shirya mafi tsadar abin da zai tanada dama kansa shine yin abun don Allah don bai san inda abun zai tafi ba yin abun don Allah da'awa ana yin ta ne zuwa ga Allah yin abun don neman yardan Allah wannan shine babban makami na farko domin a kowane lokaci komai zai iya faruwa a kowane lokaci komai zai iya faruwa mai da'awa zai yana tsaye yana sallah a harbe shi yana tafiya a mota a harbe shi komai zai iya faruwa saboda haka maganin abun ka yi abun don Allah in ka juyar da manufar zuwa ga wata bukatar duniya sai ka yi biyu babu sai ka yi biyu babu yi don Allah yi don Allah daga cikin mafi guba da yake duk durkusar da mai da'awa ko da'awa shine kwaɗayi da roƙo wallahi kwaɗayi da roƙo mafi munin guba da mai awa zai sha mafi munin guba da mai awa zai sha shine ya zama kwaɗayi duk annabawan nan kafi duk annabawan nan mun yi ta karantawa muna maimaita duk wadda Allah ya kawo labarin shi sai ka ji daga cikin kalmomin sa mutanensa wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin in ajri illa ala duk manzon da ya zo duniya ɗaya daga cikin abin da yake gaya musu ba ne bukatan abin hannunku wa ma as'alukum alaihi min ajrin ni dai ba zan roƙe ku kuɗin ku ba ba zan roƙe ku kuɗin ku ba zan roƙe ku ba shi yasa kowane manzo ubangiji ya bashi abin da zai yi na sana'arsa in dai mai karantarwa malami mai da'awa zai zama maroƙi ko mai kwaɗayi to ba inda karantarwa zai ce ba inda karanta zuwa zai ji a ah, ka zan mai kwaɗayi ka gamu da waɗannan mala'un da'awa za ta yi annabawan da ba su yi kwaɗayin ba ma ba su roƙe sun ba ma ga artabun da aka yi balle ka je ka zauna a falon wannan gobe kana falon wancan jibi kana gidan wancan gata kana ofis ɗin wancan ran da ka ci karo da waɗannan ai harkar ba za ta yi ba in dai kana da kwaɗayi ba zai yi ba saboda ka mai da'awa ko mai suwa ya zan mai roƙe-roƙe mai kwaɗayin abun hannun mutane kamar ku da cikinsa yake kuma shi ne babbar matsalarsa wa da'awarsa shi ne babbar matsalarsa wa da'awarsa shi ne babbar matsalarsa wa da'awarsa ba mun karanta ba lokacin da aka zo a takin annabi sallallahu alaihi wa sallam ai har tayin kuɗi an mishi akan ya bar abu duk abin da ya ce so za a mishi ya ce musu wannan ke ne na Allah kuɗi ba zai tsaye da shi ba buɗe ido ba zai tsaye da shi ba jama'a mun fahimta kuma su waɗannan mala'u ba kawai iya matsayinsu da ka ji a'a har shugabanni har shugabanni za ka samu ga shugaba ga shugaba ga shugaba ga shugaba shi ne jagora amma wallahi waɗannan mala'un shi ma shi suke juya shi yau ka taɓa jin kisar wani annabi baka ji an kawo maganar mala'u ba ko martani za a yi wa annabin sai ka ji Allah ce wa ƙalal mala'u lazina takbaru ba za ka ji shi o ga kwata-kwatan shi ya amsa ba za ka ji mala'un su ne suke amsa amsawa to da ka samu wani wani wani shi dai shugaban ne amma mala'un su ne suke gudanar da komai shi yana zaune shi ba kowa ba ne amma abin da yake so shugaban kasa ko gwamna da zai kauce ba suna nan <laughs> eh, duk wata alkarya duk wata alkarya Allah ya haka muka sa irin waɗannan mala'un sai su zama su ne mujurumai a cikin alƙarya sai waɗanda Allah ya toge kawai sai waɗanda Allah ya toge su a yanzu baka ga fir'auna ba duk fa shegantakan fir'aunan nan duk shegantakan fir'auna da kake ji fir'aunan nan ka san mala'u sun taimaka wajen loba fir'auna su kai shi su baro shi har faɗa da annabi Musa alaihi salatu wa salam mala'u sun shiga ciki Allah a في الأرض yake cewa قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون الله يقول وقال الملأ من قوم فرعون من يمتاني نتكم gwamnatin fir'auna wadda suke tare da fir'auna suka je suka same shi suka ce yalla boy a tanzaru musa wa qaumuhu li yufsidu fil ardi wa yanzaraka wa alihata suka ce ranka yi dadi yanzu haka zaka zo da ido wa musa da mutanensa suna abinda suka ga dama a Misira? suna barna a misira barnan shine duk abin da kake so suna karantar da mutane cewa ba su so bai kamata su so abin ba a tazaru Musa wa kaumahu yalla ko yanzu haka da ka zura ido wa Musa da mutanensa li yufidu fi ardi su yi tabarna a cikin Misra wa yadharaka wa alihataka ya ce ba ruwansa da kai ya ce ba ruwansa da abin da kake bauta kala sai ya ce musu sannu katilu abna'ahum to da mu fara karkashe ƴaƴansu ya zubu ko bai zubu ba ya zubu sun suka kawo shawara suka ce a fara karkashe su yace to za mu fara sanukattilu abna'ahum da sannu za mu karkashe 'ya'yansu maza wa nastahyi nisa'ahum murayyad da mata ma'ana mu bar mata a raye wa inna fawqahum qahirun domin mun fi su karfi ta ko ta ina yace abin da za a yi kenan lokacin da da'awar Annabi Musa ta kan kama ta kan kama Aure sai ya gayyaci Annabi Musa ya ya bayyanar da duk abin da zai bayyanar annabi musa ya bayyanar da ayoyin Allah قال الملأ من قومه إن هذا لساحر أليم قال الملأ من قومه إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه قومه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين قال الملأ من قومه من يموت عن فرعون sai suka ce mishi yalla boy inna hadha la sahirun alim mu sannan fa masihirci ne bogegge ranka ya dade a tashi ba ka tashi ka tsaya ba haka ake gaya musu ba ba a gaya mishi dan adawansa ranka ya dade a tashi ba to za a kai shi wajen wani malami kenan suka ce mishi musa masihirci ne inna haza da sahirun alim masihirci ne sananne kwararre yuridu an yukhrijakum min ardikum yana so fa ya fidda kure daga cikin kasan nan juyin mulki yake so yalla labo in ba ka zauna za ka ga abin da ba ka so kada sai ce fa za ta amuru to me shawarar ku <laughs> haka ne malam kuti ma za ta amuru yake to ku ban shawara kalu sai suka ce mishi arji wa akafu ka tsayi da shi da shi da ɗan uwansa annabi harun din su tsaya kar a bar su tafi wa arsil fil madaini hashirin ka tura yan gayyata su shiga misira duka a gayyato duk wani karnakakken boka ya atuka bi kulli sahirin alim a surati shu'ara ya atuka bi kulli sahirin alim za su zo maka da duk wani gogaggen boka a zo a gama maganar ta kare su suka ɗora fir'auna ko ba su gani shi yasa duk to har yanzu mutanen mu suke shan wahala duk da an ba su dama a wajen zaɓe da yawan mutanenmu wai in da su zaɓe shi wadda da su zaɓen suke kallo ka dubi nassosi na shari'a idan annabi ya zo tsinkayar da ku gwamnati da za a yi abun arziki sai ya dinga karkatar da hankalinku zuwa ga makusantan shugaba annabi ce idza arada Allahu bil amiri khairan idan Allah na nufin shugaba da alkhairi za ku samu alkhairi gwamnati za ta yi kyau za ta yi albarka ja'ala lahu wazira sidiqin sai Allah ya sanya mishi waziri advisor makusanta masu gaskiya da amana mun ji ma'aunin da annabi ya bayar akan gwamnati mai kyau gwamnati mai kyau annabi ya ce suwaye a jikin shugaba idza arada Allahu bil amiri khairan idan Allah na nufin shugaba da alkhairi gwamnati za ta yi kyau shugabanci zai zo da alkhairi abubuwa za su tafi yadda ya kamata annabi ya ce ja'ala lahu wazira sidqin sai Allah ya sanya mishi waziri wazirai na jikinsa masu gaskiya da amana in nasu ya zakar annabi ce in yi manta wani abu wannan wazirin sai ya tunatar da shi sai mishi ranka ya daɗe lokacin da muka tafi kamfen gari ka zaka musu alkawarin da a musu kwalbaci ya labu mai kokari a cika wannan rai ba ta da amana innal al'ada kana mas'ula alkawari abin tambaya ne ranar alkiyama duk inda muka kewaya muka yi alkawarin na ranka ya daɗe za a tambaye annabi ya ce in kun samu irin waɗannan makusanta annabi ya ce gwamnati ta yi wa in zakara a anahu in kuma shi shugaban ya tuna da kansa to wannan waziri ko makusancin sai ya taimake shi wajen ayi annabi yace wa iza arada bihi ghayra zalika idan Allah na nufin shugaba da sunkuyan haka gwamnati ba za ta zo da alkhairi ba ba za ta yi daɗi ba ba za ta yi albarka ba waja'ala lahu wazira su'in sai a sanya mu shugaba waziri mugu masharrancin waziri makusanta masharanta in ya lamni yubakkirhu in ya manta wani abu na alkhairi ba za su tuna mishi ba wa in zakara lamni yinhu in kuma ya tuna ba zai taimaka mishi ba shi yasa idan kun zo za ku zaɓi wadda za ku zaɓa, bayan kun tabbatar mutumin kirki ne to ku dinga kallon tim kuma da yake shi ku dinga kallon tim ɗinsa shi zai je fada ne ya zauna wannan tim ɗin su za su zama muku Allah kaɗai jama'a mun fahimta to irin su ne suka kewaye fir'auna Allah ya sa mu dace to Allah sai ce fazarni wa zarni wal mukazzibin ka barni da masu karyatawa ulin na'amati ma'abuta ni'ima ma'ana wadda muka musu ni'ima wa makilhum kalila kaɗan jinkirta musu kaɗan Allah ya ce komai zai zo karshe, to sai Allah ya ce inna ladaina an kalan Allah ya ce lalle a gare mu akwai sarƙoƙi masu nauyi na ɗaure mai laifi an wacce take da nauyi za a ɗaura mutum da ita mai laifi sannan ita kaɗai ta ishe shi kaya na masifa Allah ce inna ladaina an kalan akwai waɗannan sarƙoƙin na ɗaure masu laifi wa jahima Allah ce kuma akwai wutan jahim Allah ce ka bar su ka bar ni da su ka bar ni da su wa zarni wal mukazzibina ulin na'mati ka bar ni da waɗannan da suka sha ni'ima din muka musu ni'imomi a rayuwar duniya wa mahilhum qalila kadan jinkirta musu na wani lokaci Allah yake zan yi hukunci inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman za gussatin da wani abinci mai makura in aka sa a baki ba zai wuce ba kuma ba zai fito ba Allah yake duk yana jiran su akwai bari akwai gislin ga sunan kala-kala akwai zakko Allah ce la ya akuluhu illa al-khafi'un ba masu cinsa sai masu ganganci wajen saba ma Allah dan ko ogo da dokar Allah laysa lahum fa'amun illa min bari wata kaya ce ta masifa kaya ce ta masifa la yusmin wala yughni min ju'in ba ta sa kiba ba ta maganin yunwa azaba da bala'i Allah ce shine abincinsu Ita tiyar zakum da kaji ake zakum zakum din nan inna shajaratar zakum inna shajaratar zakum ta'amul atim kalmuhli yaghli fi ce inna shajaratar zakum Allah ya ce lalle itaciyar zakum ta'amul asil Allah ya ce abincin masu saba ma Allah ne kalmuhuli yagli fil butun Allah ya ce kamar narkakkiyar dalma haka take bararraka a cikin ciki idan mutum ya ci itaciyar yadda ruɗe yake bararraka dalma ke bararraka haka itin zai dinga bararraka a cikin dan wuta Allah ya tsare ka galil hamim kaman tafarfasar ruwan zafi bayan an ba ɗan wuta ya ci ya shiga cikin wannan yanayi na ɓararrakan wannan itace a cikin cikinsa Allah sai ce ku zuhu fa'atiluhu ila sawa'il jahim ku fisge shi ku jashi. ku kai shi tsakiyar wutan jahim sun masubbu fauka ra'asihi min azabil hamim bayan an sa shi a ciki Allah sai ce kuma ku kwara mishi tafashashen ruwa a kansa in an kwara mishi Allah sai ce zuk dan dani kaje innaka antal azizul karim ai kai ne mabuwaye ku ne masu ji da kai masu karanci waɗansu malamai suka ce an mishi ba'a ne ai ku ne a duniya kuke wannan kama karya shi yasa duk wanda ya samu dama a rayuwa duk wanda ya samu dama a rayuwa daga cikin bayin Allah wanda yake tunanin haduwa da Allah to ɗaya daga cikin abin da yake kokarin kange kansa da shi masu gir shine da waɗanda suke wanda za su gaya mishi gaskiya wanda za su taimake shi wajen gaya mishi gaskiya ku dinga haƙuri da masu gaya muku gaskiya eh su za su taimake ku ba shugaba ba ko a rayuwa kullum muna ko a rayuwa kana tare da wani aboki ko abokin zama in ka fahimci wani duk abin da kai ba daidai ba zai iya zuwa ya gaya ma gaskiya ka yi haƙuri da shi kar ku rabu dokta ko baka jin daɗin yadda yake maka in ka gano haka ka yi haƙuri ka yi haƙuri yanzu a shekarunka magidanci da komi da ka mallaka a rayuwa sai ka samu baka da mai ma faɗa a gari duk garin ba wanda zai zo ya tsaya ce maka don me kai kaza abin da kai ba daidai bane ce in baka yi daidai ba amma dariya ka duk lokacin da ka samu wanda zai dinga fitowa yana gaya ma gaskiya ka dinga tahammuli ka dinga haƙuri shi yasa duk wanda suka gabata hatta masu mulki irin suna jashi hatta a duniyarmu da muke rayuwa akwai masu mulkin da ba su yadda da irin waɗannan gurɓatattu a cikinsu duk lokacin da shugaba ya gano wane damuwarsa kansa duniyarsa to yakan yi wace da shi ya nemo na ƙwarai ko ba shugaba ko a cikin angonku karka yadda da abokantakan da duk yadda ka karkata haka da abika wannan ba shugabanci ba ne su kuma abin da suke so idan shugaba ya fito ya faɗi abin da yake so to duk cabinet din kowa sai zai bi abin. ko da sun gano ba daidai ba ne ko da kuma da su koma gefe suna gulmansa amma da su nuna daidai ne idan kai saɓani da matar ka samu abokin da in kai ne baka da gaskiya zai zo ya zauna ai ta mun kaza ta mun kaza bayan duk ka gama bayanin kai cewa da baka kyautata ba ai abin da ta makan nan ya kamata kai afuwa ko don 'ya'yan da kuka haifa ko don kaza da kaza ka duba irin mutuncin mahaifinta ka duba kaza da kaza da kaza da kaza wannan shine aboki in baka da gaskiya zai ce maka baka da gaskiya amma duk wanda ka zo ka faɗi abu kawai zai biya mara maka wahala ne to sai Allah ya ce musu ku dan dana ku ji ku ne masu kama karya shi yasa duk shugaban da duk shugaban da ya kori waɗanda ba na kwarai ba a jikinsa to yakan gama lafiya duk wanda ya bar waɗannan miyagun sai sun cutar da shi kuma sun cutar da al'umma Allah ce wa ta'amun za gustatin wa azaban alima ga wani irin abinci mai makura na azaba Allah ce ga kuma azaba mai raɗaɗi Allah ya tsare jama'a sai mu kwana sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk